but based on consultation and, of course, from past experience, it was suggested that the presentation should be in the local language, that is Hausa language, even though I am sure we have some of our brothers and sisters who do not understand fluently Hausa language or who may not be able to speak or understand the presentation as much as they could have done if it were to be in English language. But in view of the fact that the majority would benefit most if the language of presentation is in Hausa, so I decided ab initio to prepare the presentation in Hausa and then I will make my presentation also in Hausa language. However, those of us who may want the English version of my presentation, inshallah, if they contact me through my email, I will inshallah send an English version of the paper, though it is not available, but I will make it available inshallah in due course. Before I delve into the business, let me caution us because the acting chairman of this occasion has deliberately, deliberately crucified me by using some words and statements that are completely unnecessary and uncalled for. This is IVC. I am a product of IBC. I am a product of MSS. So there is nothing like pleasantries in this place. We are all here as brothers and sisters. So forget about the title of the so called DR dot doctor. Forget about that. I remain Ahmad Bello Dogarawa Abu Abdurrahman. That is my name, and that is what I was. Secondly, the issue of lecturing in the university, head of department, all those ones, they are not necessary here. They may be necessary just to motivate some of us to know that we can uh, serve Islam irrespective of our discipline. We can serve Islam irrespective of the degrees or the diplomas or the NCEs or the secondary school certificates we have we can still be relevant because we are Muslims even before we go to school. No. So Islam should be first. Al Islamu awalan. And because I come from the Department of Accounting, you should not expect me to talk about usul al fiqh or musal al hadith. This is for the instructors. For me, if you want me to tell you I am from the university, then we better start debit and credit. No. But if that is not what you want here, yeah. then you shall make do with whatever is going to be available and I hope Allah will be my guide throughout the presentation bayan haka yan uwa zan koma cikin Hausa don gabatar da abin da ya kamata gabatar kuma taken takarda ta shine dogaro da kai na daga ɗabi'un musulunci na zaɓi in fassara maudu'in da aka bada da turanci zuwa nan wato zuwa wannan yanayi maimakon in ɗauki ɓangaren korewa sai in ɗauki ɓangaren tabbatarwa domin a wajen shirya takarda ƙa'idar ita ce abinda suke kira janubul ijabiyat ya fi janubul salbiyat a gabatar da ijabiyat a nuna ga asali ya fi a nuna akasin haka ba kyau duk da cewa akwai inda aka san hakan in ba a faɗi ba sai zama barna to amma so da yawa in an ambaci hakikanin to aka akasin ana nufin kar'ayi ne alakulli halin wannan bai da alaƙa da ko an yi gyara a maudu'in ko ba a yi gyara ba na dai zaɓi in kira nawa maudu'in haka kuma ina fatan shi a muƙaddashin a shugaban zama zai yadda da wannan ɗin mu kuma tafi a haka abu na farko shine ne ku duba jadawalin da ke kan allodin za ku ga cewa na kira shi da bukatun musulmi mai da'awa haka ne abinda nake zato kuma insha Allahu haka ne duk wanda ke nan mai da'awa ne haka ne ko ba haka ba ko da bai ɗaukar littafi ya koyar da wani a aji ko a masallaci ko a islamiyya ko da bai tsayawa gaban ɗalibai ya koyar ko da ba a iya masa tambaya ya ba da amsa a ilmance mu nan mai da'awa ne ko wanda yake sa rai ya yi da'awa nan gaba domin dama ita da'awa kowa an ɗora mashi ya yi ta gwargwadon halin da ya samu kan shi kuma gwargwadon ikon da yake da shi wani da'awar yana da ilimi mai yawa zai yi ta wani da'awar zai yi ta yana da ilimi kaɗan ne wani da'awar da dukiya zai yi wani lokaci zai bada wani tunanin shi ne da dai sauransu kowa da irin abin da zai yi don taimakon da'awa a kira mutane zuwa ga hanyar Allah a ɗora su zuwa ga bautar Allah shi kaɗai wadda dama wannan ce manufar halittar baki ɗaya to kasancewar dukkanmu masu da'awa ne ko da ko wasu mu basu fara yanzu ba muna sa rai daga yau ko daga ran da suka duro wannan camp din sun zama masu da'awa tunda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa umarni da haka balligu anni walau aya to wannan mu na akwai wanda zai da'awar bai ji wata kalma mai amfani ba da zo nan akwai yau kwanan mu nawa kwana uku akwai wanda zai yi da'awar tun da ya zo bai tsinci kalma ɗaya ko biyu ko fiye da haka mai amfani ba wanda shari'a ta wajabta mashi in ya je gida ko a makaranta cikin gida ko wajen abokai ya isar da wannan sako akwai to duk wanda ko zai isar da sako mai da'awa ne to a matsayinka na musulmi mai da'awa kana da bukatu bukatun nan asalinsu guri ne ko buri burace-burace ne ba lalle mu samu haka ba amma muna burin haka bukatun manya guda uku ne bukata ta farko a matsayinka ta mai da'awa musulmi kana bukatar dukiya haka ne ko ba haka ba ita wannan dukiya domin ka ɗauki ɗawainiyar kanka da na iyalinka haka ne sannan ka sai littafai da duk abin da zai taimaka wajen yada da'awarka kwamfuta ce kai maktaba kamar library ne waɗansu abubuwa ne na ilimi da kake bukata waɗanda za su taimaka wajen yada da'awarka duk wannan ya shiga cikin littafai a yau a ƙarƙashin dukiya kana buƙatar dukiya domin ka taimakawa al'umma domin za a zo ana neman taimako bai kamata kawai don kai mai da'awa ne kullum ka rika cewa kai mai da'awa ne ba za ka ba da taimako na kuɗi ba domin kuɗin nan yana da muhimmanci mahimmancin da akwai wurin da kudin ma ya fi tasiri ga da'awar fiye da yawan iliminka saboda haka duk mai da'awa yana bukatar dukiya yadda ka san dukiyar ɗan karuna da ake cewa ko dukiyar ƙaruna da Allah ya ba mu labarin shi a suratul kasas irin wannan dukiyar inda za ka same ta zama mai albarka mai amfani ba yadda ta zame wa ƙaruna ba ai kana bukata a matsayinka na mai da'awa ko ba ka buƙata ba ga sai da tuna khadija ba radiyallahu anha wadda take multibiloniya ce a zamaninta tana da dukiyar da ba ta faduwa wajen yawa aka wayi gari ta amfani da wannan dukiyar wajen taimakon addinin Allah da yada da'awa da ba da kariya ga masu da'awa da tallafawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmin farko har aka wayi gari ran da Saidatuna Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha ta bar duniya ba ta bar ko kwandala ba duk ta ce da dukiyanta wajen taimakawa addinin Allah wannan mata ita ce wadda mala'ika jibril ya zo daga wajen Allah baraka wa ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ce in gaya maka ka gaya wa Khadija shi Allah yana gaishe ta wane mutum da dukiya ta yi da awarta hattaba duniya ashe dukiya ba a bar rainawa ba ce to kana bukatar dukiya a matsayinka na mai da'awa sayiduna usman dan Afan radiyallahu anhu da abdurrahman ibn auf da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu dukkansu sun nuna bajinta kware da gaske wajen amfani da dukiya don taimakon addinin Allah don yin da'awa doriya akan karantar da al'umma ne doriya kan kiran mutane zuwa ga addini sun yi amfani da dukiyarsu ai ba kuma ta ba ko lokacin da ake shirin zuwa tabuka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa ya kawo abin da yake da shi hadisi ya inganta sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ce a yau kam sai na fi Abubakar kokari a yau duk sauran kwanaki ya fi ni amma a yau sai na fi shi saboda haka Umar ya ruga gida yana zuwa ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya ya kasa gida biyu ya ɗauko ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo ya ce ya rasulallah ga rabin dukiya ta gaba ɗaya na kawo domin a tafi wannan jihadi a'a kafin a ce wani abu kuma sai ga sayidina abubakar riki riki tagan tagan da dukiya mai yawa yana zuwa ya ajiye ya ce ya rasulallah ga dukiya ta gaba ɗaya na kawo don taimakon addinin Allah manzan Allah ya ce to kai abubakar mai kamar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da manzan Allah kun ga yadda dukiya kenan take tasiri cikin addinin Allah banda wannan sayidina usmanu ɗan affan radiyallahu anhu saboda amfani da dukiya da kashe ta cikin taimakon addinin Allah a lokacin da ya kawo gudunmuwa da za a tafi ta buka da kuma siyan rijiya da ya yi kamar burtsatse a yau ko kuma bohol a yau ya ce ya sadaukar da ita don al'umma su amfana manzan Allah su suna cewa ya daga yau duk abin da usman zai yi mara kyau ba zai iya cutar da shi ba sai ya shiga aljanna dan uwa mai da'awa masu da'awa a daina dukiya ashe to in za mu samu dukiya irin ta karuna wadda Allah zai sa mata albarka muna maraba da ita domin in babu dukiyan nan da'awar ba za ta kyau ba banda wannan muna son mu rayu dama dan adam yana son rayuwa bai son mutuwa ko to inda za mu samu rayuwa irin ta annabi nuhu ya yi da'awar shekara 950 a duniya yana kiran mutane ba za mu more ba inda muna da sauran karfi ku in dai ba za mu kai matakin sai an kwantar an tayar ba in za mu kai shekara 950 a duniya don mu da'awa mu sami yawan lada ba ma so? ai muna so mai yasa saboda mu ilimi mu kuma ilmantar innamal ilmu ta'allumi mu koya don mu koyar ko ba haka ba na biyu mu yada da'awa don mu samu lada tunda Allah ta'ala ce duk kalma da za ka faɗi a duniyan nan domin da'awa to wannan kalma ita ce mafi alkhairi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina ashe kai da'awa kana musulmi wanda zai tsaya ya bi Allah ya kira mutane zuwa bin Allah babu abin da ya fi shiri ba a duniya muna bukatar mu rayu domin mu yawaita lada saboda yawan dadewanka a duniya in Allah ya sa mu rayuwarka albarka ya baka kariya daga tuba-tubai da zamiya ka tsayu kan hanyar Allah lada ka yi ta samu ta hanyar yin da'awa da ilmantarwa da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna a wayi gari kai din nan kana maganganu masu kyau kana ɗora mutane akan saiti kana tarbiyyantar da al'umma kana samun lada domin wanda duk ya kira mutane zuwa ga alkhairi yana da lada kwatankwacin ladan da suka samu haka nan muna bukatan haƙuri a matsayinmu na masu da'awa irin haƙurin annabi ayyuba don ba a samu wani daga cikin magabatan manzon Allah sallallahu alaihi ba da ya haƙuri irin na annabi ayyuba Allah ta'ala sai da ya ambace shi ya yabe shi ya nuna mutum ne mai haƙuri ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa muna buƙatan hakuri a cikin wannan harka saboda dole mai juriya cikin da'awa kana kama da'awa sai a ce dube shi ya bar gemu duguzun duguzun yana ɗan ƙanƙani ya mai da kanshi tsoho banda wannan a ce dube shi ya sa wando hala na kanin shi ne ya aro ya ba shi aro wando dan gilgilalle ko kuma kaji an ce ji wannan kawai ta matsa ma kanta ga ta kyakkyawa son kowa har da wanda ya rasa amma ta dugunguje kanta ta boye kanta ta sa wani wai shi niqabi ba ma za a ganta ba ballantana a kyasa duk wannan ba cutarwa ce duk wannan ba cutarwa ce kaga sai kai hakuri sannan ga wahala cikin harkar nan ka tafi ka je ka samu matsaloli iri-iri a zage ka a tsare ka a yi maka abubuwa kala-kala a matsayinka na wanda ya ce kawai a zo a bi Allah kai laifinka kawai ka ce a bi Allah kana haɗa Allah da kowa a yi Allah biyayya a bi umarninsa shi zai ce a yayi a yi shi zai ce a bari a bari ya zamanto komai na rayuwanka kana ɗora shi kan hanyar Allah qul salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina wannan kawai shine babban laifinka wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in shahid wannan shine kawai laifinka to kaga sai ka jure sannan a cutar da kai sannan ka samu canjin yanayi iri-iri da kila jama'a suna tare da kai yanzu zo su fashe maka ba sa yi da kai wai dan kawai baka bi ra'ayinsu ba wai dan kawai baka yi abin da suke so ba kaga kana buƙatar kai hakuri. domin in ba hakuri. ba za ka ci nasara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila shi yasa ya ce ma ai ba a ba bawa wata kyauta mafi alkhairi ba mafi alkhairi da yalwa ba kaman hakuri. ba ba bahaushe na cewa mai hakuri zai dafa dutse ya sha romo ba ai an san dutse bai da kuwa amma wai abin da ake nufi in dai za ka yi hakuri za ka iya cimma buri don wanda duk zai jira sai dutse ya dawo ya sha romo aiku aiki ya gan shi ko to yana nufin cewa ka daure ka jajirce ka cije ka dage ka doge ka haƙuri ka daure domin ka samu ka kai biyan bukata to kun ga ashe dukkanmu muna da bukatu na san ko ciyaman dina duk waɗannan bukatun shi ma zai sha'awansu in ma dai baya sha'awansu to ni dai ko da yake daga ƙauye na zo ni ba za a kafa hujja da ni ba amma dai ina bukatar su inda za su samu cikin kuna akwai mai bukata? kudan daga hannun gani masu bukata to kowa yana bukatar waɗannan abubuwan kenan na gama har mata ba a basu ba su ma da babu ruwansu nisa'un mu'minatun gafilatun ba abin da ya dame su su ci su kwanta amma bai ishe su ba wai suna bukata su ma don suna son su samu ladan da'awa Allah ya ba mu ladan da'awa baki da to idan muna son mu biya waɗannan bukatun ya zami magana ta gaba kenan to dai yan hanyoyi guda hudu ne ba na biyar a iya fahimta ta hanya ta farko mu dogara ga wasu sai dai a bamu mun dogara ba ma tunanin mu nemi na kanmu mun zamanto mu dinnan muna jira tun iyayenmu na ba mu har su gaji har zo suna mana gori a wani ƙauye ba zan faɗi ba ko cikin jihar kano ne ƙasan kanawa ko ina ne ni dai ban sani ba aka zo wai wani mutum aka taru ana ba shi haƙuri laifin mai aka yi mashi wai shi ne ya aure ya haifi 'ya'ya biyar ya ƙara mata ta biyu ya haifi ‘ya'ya biyu mata biyu ‘ya'ya bakwai amma duk yana ƙarƙashin gandu babansa ke ciyar da shi a jegona gona rannan sai ba baban haushi sai baban ya ce daga yau na cire ka a gandu zan baka ‘yan buhunan masara da dawa kai za ka buɗe tukunyanka ka rika dafawa daga yanzu shi ne wai yake kuka ya je yana gaya wa ta je a zo a ba tsoho haƙuri shi yanzu ya shiga gandu ina zai shiga mai yasa domin ya dogara gawa ga wasu dogaro da wasu wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu da za a iya samun biyan waɗancan bukatu da muka ambata na farko shine ko dai a yi bara a haɗa da roƙo a yi maula a ƙara da bambaɗanci wannan ma hanya ce samun biyan bukata domin wanda ya bara zai iya samu ko ba zai samu ba bara ma yau an maida ta sana'a za ka ji mabarata in suna tambayan juna bayan gari ya waye ina kwana ina gajiya ya sana'a wai bara ma sana'a ce to kaga ashe nan za a yi biyan bukata ta hanyar bara ma a yau masu roƙo a wajen suna ne a taron biki ne a waye-waye da 'yan siyasa in suna taron su aje ana wane jikan wane dan zaki ɗan toro a kira mutum ɗan dabba kuma ya murna ya ciro kuɗi a ya bada an ce mai dan dabba kuma ya yadda saboda lokacin nan yana boro ko yana takama ko ko mutum ya maula ya wanke riga fes fes ustazu da gemu da digirgirlan wando wandon shi ma ya fi wadagewa gemin shi ya yi nawa ya zo kofar gidanka ya sallama kun gaisa ba gane ni ba ai ni ne rannan muka haɗu a wuri kaza kaza kaza kaza wallahi na fito ne zan je makarfi nan sai kawai babur ɗina mai ya kare to kuma ni sai na manta ashe alaben na walad din ashe na bar a gida shi ne ci da tunda dai aina san kila kana nan bari in zo mu gaisa kawai na kawai na fetur nake nema ko ɗan ɗari biyu in ka ɗauka ka bashi a babin tausayi gina barin ka zai tafi gida na gaba a wannan unguwar ko wata unguwar haka zai haɗa na ce cefa nesa ne je kama iyalin shi maula ko kuma bambadanci ya je gidan alhaji ya kai wancan korafi ko ya je gidan alhaji ya faɗi wancan magana ya je ya kai wancan tsegumi ya soki wancan ya yabi wannan ya ce wallahi alhaji ai ku ne masu gari ai ku ne shekas da movers na wannan gari ai in ba ku garin ma zai tsaya alhaji kawai ya dan ji daɗi masha Allahu sai alhaji dan ciro wani abu sai ba shi yana tashi sai tafi gidan wani alhaji haka zai yi har azhar ta yi zuwa la'asar sannan ya kaɗa rigarsa ya tafi kasuwa ya ce fa ne je gida wannan ma hanya ce ta biyan waɗancan bukatu din ko ba a samun ana yin irin wannan ba a samun mutane na yi to sai hanya ta uku hanya ta uku shine wancan na farko in ce ba zan yi ba domin akwai kaskanci na biyu in ce ba zan yi ba domin ba kai kaskanci ba ma akwai zunubi to na uku kuma sai in ɗauki matakin hakuri kawai in yi hakuri a gona kenan duk waɗancan bukatun ba ruwana sun zo ko ba zo ba bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci saboda haka in kame in yi hakuri in zauna wannan hanya ta uku kenan sai hanya ta hudu in haɗa yin da'awa da neman na kai mutum ya haɗa da'awa da neman na kai ya ɗauki matakan da zai dogara da kan shi wajen neman abin da zai rayu ko mace ko namiji mai iyali ko wanda bai da iyali wadda ta yi aure da wadda ba ta yi aure ba a nemi matakin dogaro da kai wannan ita ma hanya ce to bari mu ga yadda kowace hanya take matakin farko da muka ce shine mu dogara da wasu e gaskiya ne an samu daga magabata abdullahi ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala ya kasance yana ɗaukan nauyin hamad ibn salama da hamad ibn zaid da sufiyan ibn uyaina da kuma sufiyan thauri da fudail ibn Iyaf duk shi ke ɗaukan nauyinsu su malamai ne masu karantarwa suna yin da'awa shi kuma ɗan kasuwa ne kuma malami sai ya zama shi yake ɗaukan nauyinsu ya sa musu albashi duk wata yana ba su ɗan alawus su ci gaba da da'awa kuma suna ainihin wato cin abinci banda wannan an samu allaif ya rika taimakawa imamu malik ibn anas imamu daril hijira ya rika bashi abinci duk lokacin da ya sa a je a dubo gidan malam a ga ko rumbun shi ya yi ƙasa ana ganin rumbu ya kasa sai shi laife masa an gaje a tura mashi kayan abinci duk waɗannan an samu gabata sun yi dogaro da wasu to amma tambayar ita ce a yau muna da abdullahi ibn mubarak a yau muna da irin su Allaisu kun ga babu in ma akwai su ban san su ba ke ma ba ka san su ba ke ma ba ki san su ba ina jin cewa man ma bai san ɗaya daga ciki ba ba mu ce ba za a rasa ba ba mu ce gaba ɗaya babu ba amma dai samun su yana da wahala a yanzu wanda za su bada don a yi da'awa ba za su yi gori ba ba sa tunanin komai abinda kawai suke nema innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura anya a yanzu bamu ce babu ba amma dai abin yana dan wahala to kuma kaddara ma akwai to wai za a iya faɗin gaskiya a cikin da'awa idan waɗansu mutane ne ko waɗansu ƙungiyoyi ke ɗaukar nauyin da'awar zai yi a gaskiya a kowane lokaci zai wahala musamman irin halin da muka samu kanmu a yau shin za a iya haƙuri da wulaƙanci in an ɗauki wannan a matsayin hanyar samar da waɗancan buƙatu guda uku za a iya haƙuri da wulaƙanci ko ƙasƙancin abin da ake samu ko ko za a rika ɗiba ne daga ɗan abin da mutane suka tara a mss ne tirejara ne president ne wane ne shikenan yadda ake kafa ma 'yan student union committee a bincike su sai an dawo kila ana binciken amir don mene saboda ba a san yadda ya da kudi ba saboda an sa amir aiki ba a ba shi abin da zai zama alawus ya ɗauke masa wahala ba kuma in bai yi ba a zage shi sannan kuma in ya ɗauka dama ya yi laifi kun ga an sa shi tsaka mai wuya ko a masallaci ne sakatare ne na masallaci ko mu'azzinu ne mai dogon waya a lahira kiran zalla yake yi an waye gari kuma ina ba abin da zai ci to ai kaga akwai matsala akalla dai bakin salati ai an sa mai wani abu sai zaman to babu abin to kaga irin wanda za ya samu matsala to mutum zai ɗauki kaskanci ne kamar yadda a yau muna ji muna gani aka samu wasu suna zuwa garuruwa irin su abuja da sauransu suna bin masu kudi da manyan ma'aikata ofis ofis su ce alhaji kana bukatar sauka alkur'ani a cikin yanwa a cikin masu da'awa a cikin waɗanda allah ya ba ƙur'ani maimakon su yi ƙafafa inda ma kafafan na da kyau saboda allah ya ba su ƙur'ani sun haddace ƙur'ani amma sai mutum ya je yana jiran ya ga alhaji ya gama shan wulakanci wajen pa kila ma ba musulma ba ce pa din a ƙarshe da ƙyar ya samu ya shiga in ya shiga haddar rasidi suke yawo su haddar rasidi rasid in sauka goma kake so ka biya a baka rasid ya rike gindin rasidin na ƙur'ani za a yi masa kan ƙur'ani ko kuma mutum ya rika bin gida gida gida-gida inda alhaji da matansa da 'ya'yansa suke bukatar a je gida a koyar masu da yara saboda haka a nan gidan zai je rana asabar yana jira a ce yaran ba su tashi bacci ba ustazu ya zauna anikallahu akaramahullahu ya zauna yana jiran su tashi bacci in sun tashi bacci su ce ko ba su yi wanka ba sannan ba su sha shayi ba a kawo malan shayi a kofin roba da ɗan ƙosai da ɗan wani burodi busasshe tamuƙaƙƙe taurikiki a kawo malam malam ya sha in ya gama sha sun gama wanka sun gama shan abin sha na safe sannan su zo makaranta wannan ta ce tana da kaza ana karatu kuma suna waya ba kaga zama kaskanci aiki to mutum zai yi haƙuri da wannan kaskancin cikin kuna ko wanda zai yi a gaya mun da Allah ku daga hannu na san ba za a rasa ba da Allah ku daga hannu gani wanda yake jin zai haƙura da wannan kaskanci da a cikin ku akwai to kun ji matsalar dogaro da wasu to mu ɗauki matsayi mana na biyu kawai a kame mana a yi haƙuri mana kawai ba ruwa na da abin hannun mutane ba shi kenan ba musamman ma da yake hadisi sabbatacce na annasa'i da bai haƙi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa sahabbansa man takaffala li Allah yas'ala an-nasa shay'an fa atakaffalu lahu biljanna. Wanene wane ne zai mana alkawari zai lamunce zai bani garanti ba zai roki kowa komai ba ni ma yi masa garanti na shiga aljanna inda ba za ka tambi kowa komai ba to an maka garanti kai ma za ka shiga aljanna fa sauban sai sauban radiyallahu anhu ya ce ana ni dan nan na ɗauki haka fakana la yas'alu ahadan shay'an zai zama sauban har ya koma ga Allah bai roƙon kowa komai har aka waye gari in sauban na kan raƙumi ko doki sai igiyar ko kuma bulalar da yake dukan raƙumin ko doki da shi ta faɗo in wani ya ce zai ɗaga ya bashi sai ce tsaya sai ya sauko ya ɗauki abinsa ya ce ba na buƙatar komai daga kowa idan da zan iya haka za ka iya haka za mu yi haka ai yana da kyau ko to amma zai yi a yi awa ba dawa a yi awa ba dawa kun san dawa ai to a yi awa ba dawa shi ya sa ma wata rana umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya shiga masallaci sai ga waɗansu matasa suna ainihin wato zaune a masallaci suke kwana ba zuwa ko ina bayan Allah masha Allah kawai addini kawai malam sunna sak ba ruwan su malam sai ya ce musu man yati ku bi ta'ami wake kawo muku abinci kalu aljiran sai suka ce makwabta na masallaci sai ya ce wai za na fida idan wannan abin da suka kawo muku ya kare wake kawo muku sai suka ce aljiran su ne za su kara kawo mana makwabtan sai mu dafta da sauri sai suka dauka da su da waɗanda ke tare da umar umar ya je ne ya kawo masu buhun fulawa da buhun suga da gishiri da gero da dawa da acca da maiwa da ibra duk da iburu duk ya ce ya kawo musu ne a ina umar na zuwa kawai sai dawo da bulala malam da ya zo kowa sai da ya karɓi nashi fyaf fyaf fyaf fyaf duk sai da ya musu bulala ya ce musu izabu fa inna sama'a lan tumtira ma'an ai zahaban ku fita ku je ku nema sama ba ta ruwan zinari an taba ganin sama ta ɓarke da ruwan zinari sai dai ruwan da ainihin za a samo zinari a ƙasa sai kuma an haka ko ba ka ba to kun matsalar kamewa kenan inda za a iya kamewan kar a tambi kowa komai ba ruwanka ka zauna ba ka je ka nema ba kuma ka neman komai wajen kowa inda zai yiwu yana da kyau amma ba zai yiwu ba domin dan adam Allah ya halicce shi da bukatu dole sai ka ci sai ka sha sai ka tufata sai ka samu wurin zama da sauransu wayannan bukatun ina za ka kai su ta hanyar kamewa dole sai ka fita to kun ji matsalar mutum ya ce bare ya haƙuri ba zai nema ba amma zai kame ba zai tambi kowa ba kun yarda da wannan za ku ɗauki wannan zai yiwu a ɗauki wannan mataki na ba zan je in nema ba ni kuma zan roƙi kowa ba amma ina zauna a gida bakin da Allah da ya tsada ba zai hana mashi abinci ba mai da wannan eh to bari mu ji na uku mi bara ko mi roƙo ko mi maula ko mi bambaɗanci to shi wannan da kuke gani ba kawai ƙaskanci ya ƙunsa ba ya ƙunshi sabawa Allah sabo mai yawan gaske domin ko duk wanda yake karɓan abin hannun mutane ba bisa ransu ba to ya jefa kansa cikin fitina ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda alimamul bukhari ya ya ce yana magana da Hakim ibn Huzam yake ce masa ya hakim inna hadhal mala hulwatun faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi waman akhadhahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashbu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai hakim ka sani kaga dukiyar nan da kake gani koriya ce mai daɗin gani mai daɗin so ana santa ana san a ganta a taɓata wani ko rashin lafiya yake yana asibitin shika in aka kai mashi kudi ya taba ya je su a hannun ya warke kenan bai bukatar wani panadol ko wani wani antimalaria babu antimalaria ya samu kuɗi kenan masu gida rana haka Allah ya kaddayo dan adam wato hibunal mala hubban jamma yasa wanda yace ba roye da dukiya ba roye da kaza to yana da matsala kwakwalwar sai dai abin da ake so ka san dukiyanka ya ja ka ka saba wa Allah shine kawai abin ake so akwai kaidi to manzo sallallahu alaihi ce wanda duk ya karbi kuɗi ko dukiya hannun mutane bisa daɗin ransu suna so ganin daman suka bashi to za a sa mai albarka a ciki wanda ko duk ya karba saboda ya leka an hango shi ko <coughs> a san yana nan saboda haka ne aka bashi ko kuma ya je ya matsa ya nace ya yi mita ya yi naciya ya matsa ya matsa ya turza sannan aka ba bashi manzo Allah ce ba za a sa mishi albarka ba sai ya zamanto kamar wanda yake yana ta cin abinci ne amma baya koshi kun ga akwai matsala kenan idan mutum ya karbi abu ta hanyar zamba ya mutane zamba in ba su bashi ba ya masu sharri in sun bashi ya yabe su in ba su bashi ba ya kushe su in sun ba shi ya ambace su ko da da ambato ne na ƙarya don ya fasa musu kai ta hanyar sa su takama si baro koko si kafafa to shi wannan yana da aibi da yawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-Imam al-Bukhari rawaito ya ce ta isa abdud dinari wa dirhami wal qatifa wal khamisa a wata ruwayar wal khamila in udiya radiya wa in lam yuta lam yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tir ko ya tabe ko ya samu tasgaro ko Allah Allah wadaran abdud dinari bawan dinari wa dirhami bawan dirhami shi dai kwabo da naira kawai wal katifa da katifa kalmar katifa da bashi yake cewa ai katifa ce da larabci al katifa abinda ake yankowa a sa a kwanta a samu taushi shi ne katifa da larabci daga nan ba shi samu katifa masha Allah ya bahaushe wal khamisa wannan ruwa ta zo da khamisa riga wata ruwa ta zo da khamila fulo shi ne ya more ya sha taushi kawai shi tunaninsa kenan in wuti ya radiya inda za ka bashi za ka samu yardan shi zai yabe ka zai maka abin nan yabo irin wanda baka cancanta ba ma wayan lam yuta in ko ya roka ya nema ba a bashi ba lam yarda ba zai taba amincewa ba komin girkin ka komin tsoron Allah ka komin da'awar ka komin kamanta daidan ka ba ruwan shi kawai sai mutanen banza kaza kaza kaza irin wannan dai wanda da yawa an fi samun wannan a cikin mu a yau a bangaren yan siyasa an fi samun wannan Allah ya tsare mu idan mutum ya daukar makansa biyar maula da neman a bashi da banbadanci da zaman dumama benci da sauransu to Allah ya shiga halin da zai ja mai ƙasƙanci a duniya da lahira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abu dawu da Tirmidhi da Sahih suka ya ce al-masailu kaduhun yakduhu biha rajul wajhahu roƙo roko ka nemi a baka kullum kai sai dai a baka to kamar magurji ne ina abin goge kauje din nan mai kaushin nan waɗanda suka ce kamar lauje ne da mutum yake kankara namar fuskar shi faman sha abka ala yi. wanda ya ga dama ya rage nama a fuskar shi in zai rage ya zai yi ya daina roƙo ya daina neman a bashi wa man sha'a taraka wanda ya ga dama kuma ya zauna ya ci gaba kada rage ma fuska shi komai har sai ya zama a ranar kiyama ya gabaci Allah ko ya je gaban Allah babu muz'atu lahmin ko tsoka daya a fuskar shi wadan suka ce wannan ista'ara ce ba zai tashi kwarangwal bane abinda ake nubi bai da mutunci mutunci ba fuskar yake ba in mutum aka waya gari bai da mutunci in an gashi za a ji kunyan shi za a girmama shi to abin da ake mai zai zo a kaskanci a wulakanci bai da mutunci ko na asi wadanda suka ce a'a ai azabar shi bayan kaskanci ɗin har da mashi azaba ne ya zo kwarangwal duk ciki da nama amma ban da fuska da an gan shi an gane wannan roƙo ya rayu na yi ɗan maula ne ɗan bambaɗanci ne shi illa an yas'ala ar-rajula rajulu za sultanin Aufi fi amrin la ji domin hubudda sai dai idan mutum zai roƙi shugaba ne ko zai tambi shugaba dan shugaba haƙƙin dukkan ce saboda haka me yanzu idan MSS sun je sun ce gwamna muna da haƙƙi mu al'ummar musulmi ne yan Kaduna an zaɓe ba a zaɓe ba wannan daban Za mu program mun zo a ba mu wani abu ai ba gaskanci ne. dukiyar mu tana hannun shi in bai ba mu ba Allah zai kama shi musamman inda yake muna da bukata ba wai ba mu da bukata ba in bai ba mu ba bai kamata ma sai mun tambaye shi ba amma ta kama mu tambaye shi ba kaskanci cikin wannan domin shugaba ne dukiyar mu ne Allah dora a hannun shi da yardan mu ba yardan mu oho dai gashi anan muna gani amma ba shugaba ba haka kawai ba kuma dan maslahar al'umma ba in kungiyar Mrs. ta je neman taimako da Alhaji wane wajen wane ai ai maslahar al'umma aka duba ba amir ne ya je ya sa aljihun shi ba amma in amir ya je don aljihun shi to ya kaga zama harkar maula musamman in zai yi yau yi gobe ya yi jibi ya mai da shi duk lokacin da waiwaya ya ga babu kudi aljihu sai ya zaga to ai kaga an samu matsala amma in dai dan al'umma ce almaslar al'umma a shirya wani program babu kaskanci ciki don ba kana yi dan shaksiyar ka bace kana yi dan al'umma ce maslaha ce amma wannan daban kamar yadda malamai suka ce idan mutum ya zama yana roƙon mutane abin hannunsu ya zama ɗabi'ar roƙo ko maula ko neman a bashi kawai to ya sani wallahi wannan ya jefa kan cikin fitinar duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sa'ala nasa amwalahum takathura fa inna ma yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir wanda da yake roƙon mutane dukiyansu domin kawai shi nashi ya ta karuwa an sha samun mabaratan da kowa ya san tun da aka haife shi suna titi suna bara in sun mutu sai a ce suna da gidaje ashirin ko motoci hamsin ko baku taba jin wannan ba mabarata to wanda duk zai roki mutane don shi ya samu wani abu ya ta ƙarawa ba wai lalura ce kuma ya zama ta wacin gadi ya karɓa saboda buƙatar yau in ba haka ba zai shiga cikin halin kunci mai tsanani ba gobe ba zai nema ba a inda ya mai da wannan harkar ita ce harkar sa don ya kara yawaita dukiya to yana roƙon mutane garwashin mutane an san garwashin mutane. ko kuma ne masu cewa gaushe Gaushe kuke cewa ko garwashin wuta? To garwashin wuta yake roƙon mutane. In ya ga dama ya roƙi da yawa, ya zuba mu cikin shi in ya ga dama roƙi kaɗan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To jama'a tambayar da zan mana ita ce, don Allah akwai wanda zai tada wannan hanyar a matsayin hanyar neman waɗancan buƙatu nasa guda uku? Akwai? Duk da wannan abin da shari'a ta ambata mutum zai ɗauki wannan hanyar a matsayin mataki na samar da waɗancan bukatu na farko guda uku da muka ambata to in babu bari mu je na hudun mu gani shi ne haɗa da'awa da neman na kai shi kama wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambace shi an bato mai yawan gaske misali al'imam al-bukhari ya rawaita hadithi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an kula min amal wa anna nabiyallahi dawud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadihi a wata nuskar wa inna nabiyallahi mutum bai ci wani abu ba ya sa ma cikin shi wani abu mafi alkhairi ba fiye da ya ci daga abin da hannunsa ya samu an ci abin da hannun ya samu ba dole sai abin da ya sana'anta ko ya kera ko ya saka ba duk abin da ya fita ya je nemo ya shiga cikin abin da hannun shi ya samu abin da hannunsa ya aikata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma annabin Allah Dawud alaihi salam ya kasance da aikin da yake yi sana'arsa ta hannu mecece sana'ar annabi Dawuda ina tambayan maza mecece sana'ar annabi Dawud kira mata na zuwa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka tambaye shi an ai aka tambaye shi ayyul kasabi atyab wani irin abinci ne mutum zai ci a ce wannan abincin ya ci halak malak ba matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amalur rajul amalur rajuli biyadi mutum ya aiki da hannunsa ma'ana ya je ya nemo da kanshi ya fita ya fafutuka ya samo da kanshi to wannan shi ya fi dukkan abin da zai ci alkhairi da tsarki da inganci da zama halas wani hadisin al'imamu ahmad ya roito hakanan kuma a wato ibn hibban ya roice shi hakanan a tirmidhi ya roice hadisi manzo sallallahu alaihi ya ce ina ba ma akaltum ma kasabtum mafi daɗi mafi tsarki mafi zama halal na abinda duk za ku ci shine abinda kuka nemo da kanku al-imam bukhari ya roice hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahtatiba ahadukum huzma ko hazma ala zarihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayutihu aw yamna'u fayutihu aw yamna'u mutum ya je daji ya saro itace ya doro a baya ya je kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci ba zai roki kowa ba ya fi alkhairi gare shi fiye da ya je roki wani wannan da ya rokan zai bashi ko zai hana shi in ya ba shi akwai kaskanci in ya hana shi akwai wulakanci kuma da kunyatarwa in an ba mutum bayan ya roƙa akwai kaskanci ko babu in an hana shi kuma ɗoriya akan kaskanci an kuma wulakanta shi ko ba ka ba ne shi za ku ga magabata manya ɗiban fari 'yan mazan jiya sahabban manzan Allah radiyallahu anhu wa radiyallahu anhum wa ardahum sun kasance masu kokarin nema dama su mazaje da ba a yi kamar su ba ba kuma za a yi irinsu ba har ma wani yana cewa halafar zamanu la na bi hanasat yaminuka ya zamanu fa kafiri zamani ya yi rantsuwa sai ya zo da kamar sahabbai amma bai iya zuwa da su ba saboda haka kafara ta kama zamani zamani kai kafara ba iya zuwa da kamar sahabbai to amma duk da haka duk da matsayinsu ba su kasance masu zama a basu ba nema suke yi a ga hadithi cikin bukhari wata rana abubakar radiyallahu anhu yana ba sai ga umar ɗan khattabu ya zo masallaci kuma ya zo abubakar ya tambaye shi ya aka yi jinkiri ya ce harka kasuwanci ne ya ɗan shagaltar da shi kawai sai ya ji an kira sallah sai ya garzo masallaci banda wannan umar ɗan khattab duk da kwaɗayin shi na neman ilimi hadisi ya zo cikin bukhari asari ya zo cikin bukhari umar da makwabcinsa suna wakiltan juna a majalisun manzan allah sallallahu idan wannan ya je yau ɗayan sai tafi nema kashe gari ɗayan da ya tafi sai ya zauna ɗayan sai ya tafi nema don baya san ya kaskanta ya wulakanta cikin jama'a manyan sahabban manzan allah sallallahu duk sun kasance masu nema wasu kananan kasuwanci suke yi wasu nau'in hannu ne kanana wasu kuma manyan 'yan kasuwa ne gwargwadon yadda Allah ya tsaga ma kowa raban shi to yin na tambaye mu to Allah a cikin waɗannan hanyoyi guda hudu mun yi maganar dogaro da wasu haka ne mun yi maganar maula roƙo bambadanci da sauransu haka ne mun yi maganar kamewa yin haƙuri da rashin tambayan kowa komai amma ko mu zauna a gida sannan na hudu mun yi maganar a'a mu ci gaba da kokarin da'awa da neman ilimi da karantarwa amma mu hada da neman na kai don mu dogara da kawunan mu a cikin waɗannan hudin wanne ne kuka zaba na biyu ba za ku iya kamewa ba ba yan zuhudu ne cikin ku ba za a kame ba bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba kun yadda dukkanmu a yau mun tashi a kan tabbas tabbas za mu yi da'awa sannan za mu haɗa da dogaro da kai kun yadda da wannan tsakaninmu da Allah mai duka mun yadda mun ɗauki wannan hanyar ita ce hanyar da tafi dacewa za mu yi da'awa mazanmu da matanmu gwargwadon iko da halin da muka samu kanmu kuma za mu haɗa da neman na kai ba za mu tsaya sai an ba mu ba mata kun yadda da wannan to masha allahu. barakallahu fina jami'an wannan hanyar da muka ɗauka ita ce hanyar da Allah da manzan Allah suka yarda da ita ita ce hanyar da Allah da manzan Allah suka yarda da ita shi yasa ma za mu gani alkur'ani da sunnar manzan Allah sun zaburar da al'umma musamman da ya musulmi wanda dama ƙur'anin da sunnar ai su ne taka masa ko da maganganun malamai ko ba su ne maganganun da yake dogaro da su ba to an zaburar da kowannenmu wajen tashi a nemi na kai domin mu dogara da kawunanmu ba wai don mun karfin a taimake mu ba amma wanda zai taimake mu zai taimake mu ne akan ya same mu akan hanya wanda ya kawo ya bamu in dai mun auna mun gaba ba za mu kaskanta ba mun karba ai ba ai mu karɓa. domin manzan Allah sallallahu alaihi abin da ya ga Umar dan Khattab kenan radiyallahu anhu Umar dan Khattab an kawo kyauta an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya dauki wani abu ya bashi sai Umar ya ce a ka ba wanda ya fi ni bukata ni ba ni bukata sai manzon Allah ya ce masa a'a Umar abinda duk aka baka ba kai ka roƙa ba ba kai ka nema ba ba kai gyaran murya ba ba ka daga kanka a ganka ba ba ka nuna kana wurin ba ba ka ce a san mani ba ka karɓa ko kai amfani da shi ko ka ba wani amfani da shi abinda ko ba a baka ba sai ka roƙa ko sai ka daga murya ko sai ka nuna kana so manzo Allah ya ce babu ruwan ka nisance shi saboda haka wanda zai baka ya baka akan kana kan hanya ne ya taimake ka ne ya cincida ka ya daga ka amma ba wai kana zaune kana jiran sa ya zo ba in bai zo ba ka shiga uku sau uku sau tara 81 kenan kaga wannan sai zama an samu matsala to alkur'ani ya tunatar da musulmi game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka wajen neman na kai Allah tabaraka wata'ala a cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushurun shine wanda ya sanya muku ƙasa a matsayin horarriya za ka izuwa ko'ina za ka yi abubuwa wani ya haka ya yi noma wani ya noman rake noman lambu kenan wani ya haka ya ciro kuza ko a ciro zinare ko gwal ko diamond ko abubuwa ga sunan ko'ina baje-baje a haƙo fetur da sauransu yawon aka famshi fi mana ha duk sassanin ƙasa daga farkon gabas har ƙarshen yamma daga farkon kudu har ƙarshen arewa na duniya a je a nema wa kulumi rizqihi kuma ku ci daga arzikin Allah wa ilayhi nushur kuma ga Allah ne za a tada kura na kiyama haka nan a suratul a'raf aya ta goma Allah ta'ala ya ce walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun hakika mun tabbatar da ku mun zaunar da ku a ƙasa a nan duniyan nan muka sanya rayuwarku abincinku tufafinku abin shanku wurin zamanku duk ya zama a cikin ƙasa ɗin ne ba sai an je sama ba wanda zai fi je sama ya samu a ƙasa ake samuwa kalilan ma ta shukurun laya ka kaɗan ne kuke gode wa Allah a kan abubuwan da ya muku ni'ima Allah ya samu cikin ƴan kaɗan da ke gode wa Allah Allah ta'ala ya haɗa yabo ga waɗanda ke haɗa ibada da neman arziki ka yi da'awa kuma ka nemi na kanka ka yi da'awa ka nemi dawa ga da'awa ga da'awa asin da asin nurin ala nurin kenan wanda duk ya hada nema da kuma ibadar Allah yana kokari wa Allah bauta sallah baya sakaci bata wuce shi hadda na nafila azumi na farilla hadda ta dawu'i yana yi yana ziyara yana biyayya ga iyaye yana kyautawa al'umma harkokin da'awa da shi ake gurgurdan ikonsa gurgurdan ilimi gurgurdan lokacin da yake da shi kuma yana neman dawa to Allah sai ya hada waɗanda suka hada waɗannan biyun ba su ɗauki ɗaya sun bar ɗaya ba sai ya yabe su ai kun san ayat dai ko suratul nur ne ai aya 37 da aya 38 Allah ta'ala ce rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab Allah ta'ala ya ce bayan ya ambace su da kyakkyawan ambato ya ce suwa kamar an tambaya wai suwa ne ne wannan ya Allah ubangijinmu sai ce rijalun ne waɗansu mazaje ne har da ku mata kun shiga kawai dai a galabiya ce aka gabatar da mazan amma har da ku ake nufi mata la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikirla nema noma ne kiwo ne saye da sayarwa ne nau'o'in kasuwanci ne kira saka jima menene duk wannan ayyukan duka yana cikin tijaratun da bai unni to waɗannan ayyukan ba sa shagaltar da su an zikirin lahi daga ambaton Allah wai kamin salati da tsaye da sallah wai ta'in zaka da ba da zaka irin wanda Allah ya ce a bada in suna dukiyar suna haɗa biyu ga nema ga kuma bautawa Allah yi wa Allah da'a yi wa Allah biyayya yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar suna tsoron wani ne wanda a cikinsa da alqulubu zukata da alabsaru gannan idanuwa kenan suke jujjuyawa saboda me saboda tsoro Allah ce liyajzihumullahu ahsana ma amilu tabbas lallai Allah zai saka masu da mafi kyawun ayyukansu ko kuma don Allah ya saka masu da mafi kyawun ayyuka da suka yi an ba su dama su yi aiki alhasanatu bi ashar amsalha matsalin lazina yin fi kuna muwalahun fi sabilin layi ka habbatin an batar saba sanabin fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai zama an ninka zuwa 700 zunubi kuwa in mutum ya aikata da yake shi zunubi sharri ne mugun abu ne shedanin abu ne gashi ɗan kaɗan ne za ka yi dan kadan ne za a rubuta ma amma sai gallabe ka ranar kiyama saboda shi sharrin zunubi cin cin ayyuka yake yi sharrin zunubi cin imani yake yi sharrin zunubi cin kyawawan ayyuka yake sai ya zama ana sa mutum ɗigon baƙi a zuciyarsa duk lokacin da ya saba wa Allah sai ya zama digo baƙi ya shiga zuciyarsa yana nan yana nan in bai daina ba ya ƙara sai ɗigon ya ƙaru. haka haka har sai wannan bakin ya mamaye zuciyarsa sai imanin ya dushe kuma kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wani hadisi hasanun da malamai suka tabbatar amma ba don haka ba ai bai kamata a ce akwai wanda za a ce zunubi ya rinjaye shi ba kayi lada aikin alheri an ninka sau goma an ninka sau ɗari bakwai kai Allah ma na iya ƙara mafi da haka ko ba haka ba ne amma duk da haka zunubi kuma in mutum ya aikata sai ma an yi awa shida kafin a rubuta mashi mutum ya aikata zunubi sai an ba da ratan awa shida in bai tuba ba sannan a rubuta mai zunubi guda daya kame da hadithi ingantacce nuna cewa mala'ika na daga alkalami na sittu sa'ad kafin a rubuta amma duk da haka saboda shi'umancin zunubi sai ya zamanto musiba da yawa ga shi ma har Allah na cewa la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in dan ka gane cewa zunubi babban hadari ne mutum kowa ya nisa saban Allah a bayyana ko a koye an sani ko ba a sani ba kowa ya nisanci sabawa Allah mutum ta neman tsari Allah ya tsare shi daga sabo wannan shine abin da ya fi alkhairi to Allah ta'ala ya ce zai musu sakayya da mafificin aikin su wa yazidahum min fadlihi kuma ya kara musu daga falala doriya akan abin da suka cancanta wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ashahidu anan shine wanda ya hada aikin alkhairi na bautar Allah da nema to ya samu yabo na musamman shi yasa ma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna a cikin suratul juma'a aya ta goma banda wannan Allah ya gwama umarni game da bauta masa da kuma neman arziki wai inda kai takaba ka bauta wa Allah umarni ne to ka nemi arziki na Allah a ban kasa ma umarni ne ranar suratul ankabut aya ta bakwai Allah ta'ala ce faftagu inda Allahi riska. wa abuduhu washkuru la ilayhi turja'un Allah ta'ala ya ce ku nemi arziki wajen Allah ku bauta wa Allah ku gode mashi gare shi ne za a mai da ku ashe kenan in ya zamanto kana so ka bi Allah to kuma ka tashi ka nemi na kanka in kana so ka nemi na kanka kar ka sakaci da bin Allah kar ka bari neman na kai ya hana ka bin Allah kamar yadda kar ka bari bin Allah ya hana ka neman na kai a waye gari ka zama kallan alan nasu fafutukar nema mutum ya nemi na kanshi ya dogara da kansa na daga cikin nau'o'in jihadi in ji manzon Allah sallallahu domin wata rana ana tafiya za a je jihadi sai ga wani matashi ya wuce da gaggawa sai wasu wani sahabi ya ce a ah, ina ma da wannan mutumin zai gaggawa ne wajen ɗaukaka addinin Allah sai manzo Allah ce idan zai fita ne neman abin da zai kara mutuncin shi ya ɗauki nauyin kanshi da na iyalin shi fa huwa fi sabilillahi neman na kai mutum ya tashi nema alama ce tawakkali don akwai mutum tsakanin at da kuma at a tawakkulu shine mutum ya tashi ya nema ya fafutuka ya kokari ya hoɓasa ya cinciɗa, amma ya dogara ga Allah sakamakon kokarin shi na wajen Allah zai samu ba zai samu ba wannan daga Allah ne shi kuma a tawakulu shine mutum ya shantake ya zaman shi ya zaman dirshan zaman dumama benci zaman hira zaman neman labadun ba zai tashi nema ba to wannan shi kuma yana tawakuli ne ko da yana cewa bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba duk wannan bigi ba giro kawai zama banda wannan mutum ya aiki domin ya tsara mutuncin kansa mutum ya aiki domin ya nemi yadda zai dogara da kanshi. wannan yana daga cikin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tashi ya nemi na kanshi don ya taimaki kan kanshi ma sadaka ne za mu ga cewa hadisai sun kwadaitar game da noma da kiwo da sauran nau'in sana'o'i ko musulunci bai daka tsaya sai dai a baka na bagas ba a baka na bella bado kawai ka ci bulus musulunci bai da wannan ba ballantana kuma ce ka dauki hanyar bara da maula cutar mutane wannan kuma an shiga cikin matsala to idan muna so mu nemi na kanmu akwai hanyoyi guda hudu hanyoyi hudu ne da shari'a ta tabbatar wajen neman na kai A iya samun masu kai arba'in amma watakila tun in aka tattara su ba su wuce dai hudun ba hanya ta farko sana'ar hannu malam je sana'ar hannu kun su hanyoyi guda hudu hanya ta farko sana'ar hannu mutum ya sana'anta wani abu idan aka kera wani abu ko aka saka wani abu ko aka jema wani abu ko aka ɗinka wani abu aka saida ko aka sassaka wani abu ko kuma kamar yadda na zamani yake wanda suke harkar manufacturing aka samar da wani abu ta hanyar sana'antawa wannan duka hanya ce ta nema hanya ce ta dogaro da kai hanya ta biyu saye da sayarwa za a iya saye da sayarwa a saro a saida mai sai da yadi ya je kano ya saro ya kawo ikara ya sai da tana sai da mai ne ta je lukoro ta saro mai man gyada ta zo ta sai da a omo ne gishiri ne magi ne daddawa suga da sauransu zobo ne zobo sana'antawa galibi ake tun da yin shi ake to duk abin da za a sayo don a sai da, nau'i ne na nema hanya ce ta dogaro da kai sai hanya ta uku noma da kiwo a ji a yi noma ko a yi kiwo noman nan da kiwo na zamani ne ko irin nada da muka taso magana yi kenan kun ga noman ko kuma kiwo irin na kibi kiwo irin na shanu wanda za a zo a sa su su girma su rika ba da nono madara mai yawa a yi ne. kiwo irin na kaji kiwo irin na salwa duk waɗannan nau'o'i ne duka na noma da kiwo da mashina ne za a yi na zamani injina ko kuma da ci karfi za a yi dai noma ne da kiwo hanya ta dogaro da kai sai hanya ta hudu aikin albashi in mu ci aikin albashi ba dole sai ana biyan ka karshen wata ko karshen mako ba duk abin da za ka yi na leburanci kilan kun ga dama maimakon aikin albashi kuna yi kiransa leburanci duk abin da za ka yi kun gan nan lebura ne ni domin a wata ana biya na wanda zai je ya ɗauki kankare a biya shi a ƙarshen gini shi ma leburanci ya yi wanda zai je ya gini a biya shi shi ma leburanci ne da wanda za a biya shi a ƙarshen wata da wanda za a biya shi a ƙarshen mako da wanda za a biya shi kullum kullum da wanda zai je a yi jinga a yi ciniki a ce ya yi kaza a biya shi duk waɗannan leburori ne layaka wani leburan ya fi wani leburan mai karɓa a wata wata za a ga ya fi girma akan mai karɓan mako mako wanda yake karba mako mako ana gani na da kariya da security biyar da wanda sai ya fita ya je yayi zai samu a ranar amma dai dukkan su laborori ne tambayar ita ce akwai hanya da ba mu saba a ciki ku gano min wata hanya ɗaya ko biyu zuwa uku wanda ba mu sa cikin hudun nan ba akwai hanyar da ba mu sa ba akwai ɗan ya ce ganima Ka yi gani ma zuwa yake yi ba nemo shi ake ba da sai ya zo in kowa ya musulunta kowa ya bi Allah ina za a samu ganima ai babu sannan in ma wasu ba su bi Allah ba ba su musulunta ba amma ya zama al'umma ta zama ba ta da karfi irin halin da muke ciki a yau ina za a samu ganima gado eh wannan gado ba hanya ta dogaro da kai ba dalili saboda shi ma ba ka jira ya zo domin wanda za a ci gadon shi zai iya mutuwa a ci kai da kake jiran ya mutu ka ci za ka iya mutuwa ya ci zo da ka gaba abin dogaro ba ne ko abin dogaro ne kila ma har gara ma wata uwa tana iya cewa sadaki ko ba ka ba to sadaki so nawa za a ci shi ya kare dan sadakin ba da zai ke kyashin badawa don an ce su ba dubu hamsin sai mutu ya kawo hadithi ya ce auren da ya albarka shine mai sauki dan dubu hamsin wanda ko gado mai isa a yi mata ba amma wai na kukan cewa wai sadakin da ya wai auren da ya ba kila ya shekara goma bai karanta hadithin ba ko islamiyya da ke korowa bai koya mu ɗaliban sa wannan hadisin ba amma ana cewa ya kawo sadaki nawa ce dubu hamsin ai kuma ga annabi ya ce a lokacin da tana da hadisin ya rawa ustazu ko ba haka bane ko an ce kawo kaya akwati sai ce shi sai an kawo mai hadisi sai an ba shi hadisin da aka ce akwati eh muka ce ba hadisi in kana so ka kawo in ba ka so ta bolori kuma ustazu na so zai mutu in bai samu ba za kaga akwai matsala ai sai an yi sana'a kenan za a yi sana'a ba in an ce a kawo in ta kama ka ba za a kawo ba amma in ba yi sana'a ba ka ce a kawo kuma a lokacin zai ba tunani na za a shiga a siyo a nemo kaga an samu matsala kenan wannan nan cewa sai an kai akwati mai ta bane ba haka nake nufi ba amma da abin da nake nufi dai shari'a ba ta hana ba in yanayi ya bada ka dan bada baki aka ce sai ka kawo inda kana so sai ka bada an baka so tafi can birnin lantsan dan ka aurota ba an zana lafiya ba to waɗannan dai su ne hanyoyin neman na kai ba wani abdul ta ba abdul kawai bi'a shi kenan in kai ma baiwar allah bayani na ilimi ta gamsu ita za ta yi maka yakin minista cikin gida ne da an ci a kawo cika ji kuma mama ya kawo wannan abu ba a yayin shi yanzu kana can kana shan shayi a zaure ita kuma tunanin tana maka yaƙi. amma ba ka yi mata bayani na ilimi ka ɗan canza mata tunani ka ɗora ta akan ita fa kai ne kai ita ce an ta hiya hiyar an ta bakar na ta haka haka ba ai kaga saboda haka a wajen neman na kai hanyoyin nan guda hudu akwai laduba da shari'a ta ambata muna ta gangarowa mun kusa mudirin akwai laduba da shari'a ta tabbatar da su waɗanda duk mai sanya nemi na kanshi ko ta hanyar sana'ar hannu ko ta saye da sayarwa ko kuma ta noma da kiwo ko leburanci aikin albashi ko aikin da za a biya shi yana bukata ya kiyaye waɗanda dubba na shari'a da rashin kiyaye su za a samu matsala ga sunan dubba ne guda shida na iya kawowa a nan amma na iya samun fiye da haka ladabi na farko don abin da za a yi don a dogara da kai ya zama tunanin da aka gino a kai niyyar da aka ɗoro a kai shine don tabbatar da matsayin khilafa a duniya a ban ƙasa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu ne gaba ɗaya don bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin wannan bauta za mu yi ta a nan duniya domin amfanin da za mu samu a lahira to duniyar nan kuma gida ne na wahala gida ne na wahala akwai wahala ciki kwarai da gaske allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai zama Allah ya dora mu muna da bukatu akwai bukatu na larura wannan ba mu samu ba za mu halaka akwai bukatunmu na ɗabi'a ba lalura ba ne in ba mu samu ba za mu halaka ba amma za mu tuzarta sannan ko muna da sha'awan jin daɗi wannan duka hali ne Allah haka ya ɗora mu haka ya halice mu akai to tun da Allah ya ɗora mu akan haka in ba mu samar da waɗannan bukatu ba ibadar bautar da Allah ya halice mu don ita za ta tozarta. to ya zamanto neman da zan yi in dogara da kaina in nemi na kaina ta hanyar sana'ar hannu ko saye da sayarwa ko noma ko kiwo ko aikin albashi ya zama manufar ita ce don in tabbatar da manufar halittar da Allah ya mani shine in samu sauƙi da yanayi kyakkyawa na bautawa Allah in zama bawan Allah mukhlisan lahudi wannan ladabi na farko kenan domin idan mutum ya daukan kansa wannan ladabin ya kudurce ya kiyaye ya kiyaye shi to neman da yake yi na abin hannunsa na kan nashi sai ya zama bautan Allah yake amma ya zama kawai manufarsa ya samu kuɗi ya yi bushasha ya ji daɗi ya zama kaza ya yi kaza abinda yake ba haka shari'a take so ba ba abinda zai taimaka wa addini da da'awa da sauransu ba ne to sai ya zama ko da an samu kudin sai ya zama fitina ga mutum kuma ladabin farko kenan ladabi na biyu a tsarkake niyya ya zama abinda za a yi za a yi don Allah ne saboda Allah ya shar'anta a yi shi yasa zan yi domin a ta cikin mu'amala niyya kan shiga ta da cewa asali ibada ce niyya ke tasiri idan a mu'amala ganiya ana la'akari da abin da ya kulle zartu ne ba niyyar ba amma akwai inda ake bata mu'amala da niyya shi za ga malaman usuli na cewa daga cikin kawa'idul kulliya suna cewa wato al'umuru bil maqasid al'umuru bil ana la'akari da makasid saboda haka wanda ya zamanto yanzu ya yi aure don ya halasta ma wani wanda ya saki matarsa har suka rabu bayan sakin ya kai uku sai ya zama yana so ya yi auren kashe wuta ne ya aure ta don ya sake ta wancan ya sake aurenta to shi auren da ya yi bai tabbata ba bai inganta ba saboda kasdin shi a shekina akwai inda mu'amala ke la'akar da niyya saboda haka ya zama an tsarkake niyya za a yi ne don shari'a ta ce a yi don rashin yi din zai jawo kaskanci zai iya jawo mutum sabon Allah ma ladabi na uku bibiyan halas ya zama halal za a nema ba haram ba duk abin da za a nema a nema halas in aka nemi haram an shiga uku wallahi don cin haram bala'i ne bala'i ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk tsokar da ta tsoro a jikin bawa ta hanyar cin haram to wuta ya fi cancanta ya kona wannan tsokar ranar kiyama wuta ita fi cancanta ta kona wannan wurin ranar kiyama saboda haka akwai haɗari kware a kiyaye a nemi halas a nisanci haram ladabi na hudu kenan sai ladabi na biyar kyauta sana'a kyautata duk abin da kake yi idan aikin albashi ne ka kyautata kar a same ka mai sakaci wanda bai kokarin ya iya abin da kyau yana daga abin da yake na takaici a fannoni daban-daban ka iske musulmi yana sakaci bai son ya nemi kwarewa yana sakwa-sakwa wasu na kokari su iya shi bai damu ba wai bai sanya wahala wannan abin bakin ciki ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah yana son idan bawa yana yin wani abu ya kyautata shi perfection ba za ka yi zama perfect ba amma na so ka kusa da perfection ɗin wannan shine abin da shari'a take so a kyautata sana'a in nema ne a kyautata nema noma da kiwo a kyautata sana'ar hannu a kyautata ko me ake a kyautata shi ya zama an yi shi da kyau yadda ya dace a inganta shi sai ladabi na shida a kiyaye dokokin shari'a abinda shari'a ta ce kar a yi cikin wannan harka kar a yi abinda shari'a ba ta hana ba tunda mu'amala ce sai a yi ko da bata ce a yin ba in dai bata hana ba sai a yi domin al'asali fil mu'amalati al'ibaha asali cikin duk mu'amaloli halasci in ba an samu dalilin da ya hana ba kenan mutum yana saye da sayarwa karawa ya gari mutum na tauye mudu karawa ya gari mutum yana wato yaudara a cikin kasa abu ko a cikin sai da abu ko ya kara wani abu mara kyau ya mis da sauransu duk waɗannan sai zama an saba wa Allah alkur'ani da hadisai duk sun zo a kan mahimmancin neman halas da kuma wajibci nisantan haram zan kawo kawo ayoyin tunda zan bar takardar ma waɗanda ke bukata za a iya basu insha Allah za a iya ganin ayoyin duka amma zan ɗan karanto su dai kawai wasu daga ciki daga cikin ayoyin alkur'ani da ke magana dangane da halas Allah ta'ala a suratul baqara ayat 168 ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba a suratul baqara din da ayat 172 Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun a suratul ma'ida aya ta hudu Allah ta'ala ce yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat a suratul baqara aya 267 Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu in tayyibati ma kasabtum dangane da haram a suratun nisa'i ayata ta 29 Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil a suratul mutaffifin aya ta daya Allah ya ce wailul lil mutaffifin a a suratul bakara aya 278 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulla wa dharu ma baqiya minan riba in kuntum mu'minina a ainihin suratul baqara da ayat 275 Allah ya ce wa halallahu al wa harrama riba a suratul nisa'i aya ta goma Allah ta'ala ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk waɗannan misalai ne na ayoyi da ke nuna wajibcin a nemi halas da kuma wajibcin a nisanci haram a cikin hadisai akwai surututu su ma karanto su kawai zan yi kuji za ku iya samun takaddar in yana daga tsarin da aka yi na a ku irin waɗannan takaddu ne misali hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ruhal qudus nafaza fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattakullaha wa ajmilu fi talabi wala yahmilanna ahadukum istibta'ar rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillahi fa inna allaha ta'ala la yunal ma indahu illa bi ta'atihi manzo Allah sama ya ce mala'ika jibril shine ruhul kudus. ya faɗa mani ya gaya mani a zuciyata lallai na ji na kiyaye cewa ba ran da zai mutu sai ya cika rayuwarsa kowa sai lokacin mutuwarsa ya yi zai yi kuma duk arzikin da Allah ya raba ya baka sai ka samu kafin ka mutu ko ka so mutuwan ba za ka mutu ba kuwa saboda haka maza Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema ku nema halas shine kyautatawan ku nema halas kuma ku yi shi da itikani da kyautatawa da kwarewa kada ɗayanku saboda jinkiri da ya samu na abin da yake nema bai riga ya samu da wuri ba yana son arziki bai samu da wuri ba hakan ya sa shi je ya saba wa Allah wajen nema domin abin da yake wurin Allah a lahira ba a samu shi ta hanyar saban Allah kuma dama don abin da ka nema dai a ran kiyama sai an maka hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an arba'in an umri fima afna wa an amalihi wa an ilmihi ma fa'ala wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba wani ɗan adam da ƙafafuwan shi za su jirga su gusa su matsa daga wajen Allah ranar kiyama sai mai tambayoyi hudu za a tambaye shi game da rayuwarsa ya yi kara da ita wajen shan shalusho shan wiwi da taba sigari wajen bangar siyasa wajen saiwa da ko mutuwa a nan ya kara da rayuwarsa ko kuwa ina ko wajen zuwa makarantar islamiyya da zuwa makarantar boko don a sami ilimi a san yadda za a yi sana'a kyautata a gwakilci al'umma ya kace ko ta kashe rayuwarta ne wajen zuwa gidan biki a yi rangwada a yi rawa a yi takanazin bude banda aran zani ko ina ta je wajen fati ne nan take zuwa ta kashe rayuwarta ko ko tana bibiyan maza ne daki daki shago shago ina take zuwa duk waɗannan sai an tambaye mutum ya ya kashe rayuwarsa gaba ɗaya sai an tambaye shi gaba ɗaya rayuwar mutum sai an mai tambaya kai za a yi tambaya game da duk ilimi ilimin da aka ji a nan wurin da kafin nan da sauran wuraren da za a ji nan gaba wani aiki mutum ya yi da ilimin shi za a tambaye mutum game da dukiyarsa ya ya tara dukiyar kuma ya ya kashe ta sannan za a tambi mutum game da gangar jikinsa ƙababuwansa ina ya taka yaje hannuwansa mai da mai ya taɓa kunnuwansa mai ya ji bakinsa ko harshensa mai ya ambata idanuwansa mai ya kalla duk sai an tambi mutum ranar kiyama kowa ya san abin da Allah yake so ya kuma san abin da Allah ba ya so ko ba ka ba to kafin in tsaya akwai waɗansu 'yan ƙa'idodi da ya kamata ya ambata mana wajen nema don mu gane lallai ne mu tashi mu dogara da kanmu kowannan mu ya nema ya nemi na kai gwargwado da ya samu kanshi yanzu akwai 'yan secondary school a cikin kudewa na waɗanda suke ba su wuce lokacin da sun je makaranta musamman masu dai sun je makaranta sun dawo su wuce wajen koyon kanikanci su wuce wajen koyon walda su wuce wajen koyon ɗinki in yamma ta yi su tafi islamiyya haka ya kamata rayuwar su zama amma za ka yi sun dawo suna suna ta kwallo suna ta wasa gara ma kwallon kila kofar gida amma za ma su tafi kamo bera ne a daji wanzu za su je kurmi ne wanzu za su tafi wajen su wane ne su wane nan ko mashaya ne wiwi suke sha su aike su ma su siyo masu wiwi abin da wasu kuke yake nan yara yan mata ga ku kun je makaranta kun dawo maimakon a tsaya a koyi sana'a a iya ɗinki ko saƙa a ƙulla a saida a yi wasu abubuwan ba za a yi ba akwai yariyar da na sani matashiya ba ta yi aure ba tana nan a yanzu maganar da ake yi za ta iya samar da abin da za a sai da shi dubu ashirin ko talatin a yi da tana yin sabulu liquid soap tana yin omo tana yin abubuwa daban-daban sana'o'i iri-iri wanda za ki samu ta yadda in allah ya sa kin auren ma ba ki bukatar ki dora ma mijinki abubuwa wanda ya fi karfin shi ko abin da bai fi karfin shi ba za ki ɗauke masa wasu abubuwan iyayenki kila suna da karancin samu za ki taimaka musu amma ba a koya ba sai karanta tatsuniyoyi sai littafan soyayya littafan lobayya wai ana karantawa wane bai aure ta ba ya sace ta sun gudu sun tafi wai wannan ne take koyo yar islamiya mai sa hijabi da nikabi tana karanta wannan akwai yaran da aka samu yara yan islamiya suna sa hijabi suna sa nikabi zulum zulum amma da aka duba ɗakinsa an samu littafan hausa irin wannan tsinannun littafan guda 40 da yan kai kuma dukkansu ba wadda za ta rubuta wasiƙa da turanci kuma suna ss3 ba wadda za ta rubuta ko da hausan ma in ta rubuta zan mata makin ban karanta hausa ba amma sai ta samu ƙasa da ashirin saboda ba san ƙa'idoji ba amma kuma abin da ake yi kenan ko sauraron shafa labarin shuni abubuwa iri ko facebook ko to go ko twitter ko waye duk abubuwan da layus min walabal sharrinsa sharrinsa na da yawa a cikin tarbiyyar al'umma da ɗabi'unsu sai an tambi kowa dukkanmu nan sai an tambi mu ranar kiyama ya muka yi amfani da rayuwarmu gaba ɗaya da jikinmu kunnuwa mai suka ji idanuwa mai suka kalla harshe mai ya ambata baki ko ciki mai ya ci ƙafafuwa ina suka taka suka je hannu mai ya taɓa duk sai an yi tambaya to cikin hadithin an maganan kuɗi dukiya ya ka tara wannan shine shahidi a cikin hadithi ɗin to akwai irin waɗannan da yawa to ƙa'idojin su ne kamar haka na farko Allah ne kaɗai yake da ikon ko haƙƙin halastawa da haramtawa cikin nema ba wanda ya sai ce abu kaza haram ne wajen neman sana'a ko wajen neman na kai ba wanda ya isa sai Allah shi kaɗai ne yake da iko akwai ayoyi da na kawo za a iya samun su a cikin takardar daga baya daga cikinsu wala ta ƙulu lima ta alsinatukum kadhiba hadha halalun wa hadha haramun taftaru ala allahi akwai su qatil ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu da dai sauransu kaida ta biyu abinda Allah ya halasta shine halas abinda Allah ya haramta shine haram duk duniya wanda yace halas haram ne ya ƙarya ko wanda yace haram halas ne ya ƙarya Allah ne yake da ikon wannan kaida ta uku halas a bayyana yake haram a bayyana yake saboda ka nemi halas ka nisanci haram amma ba a tsakaninsu akwai abubuwan da suke masu shuba da ba iya tantancewa cikin sauki ba kowa ke iya gane halas ne ko haram ba saboda haka mutum sai ya kiyaye ya ɗauki halas tsantsa ya nisanci haram gaba ɗaya to da ƙarshe akwai abubuwan da ya kamata mu sani mu kuma kiyaye mu lura da su wajen neman na kai ko da wani mataki ne kamar matasa nan da nake gani galibi matasa yan secondary school abinda nake sa ran a ce yau kun koya na darasi shine kowa ya koma gida ya ce baba da mama a koya man sana'a a kai ni inda zan koyi sana'a wani yana da basira ya je koyi ya je wajen masu gyaran kwamfuta ya zauna tare da su wani ya je wajen masu gyaran waya amma kar a yi cewa cewa wani ya tafi wajen mai gyaran keke wani ya tafi wajen makanikin mota wani ya je koyon walda kowa ya samu abin yi mata ku je ku nema abin yi don a taimaki addinin Allah domin a taimaka ma da'awa a taimaki al'umma a rage matalauci mu dogara da kanmu kar mu zama kallon alan nasu idan mutum na so ya nasara wajen nema to ya kamata ya zama ya tsara wa kanshi manufa ina nake a yau ina nake so in je ya zan je wurin a yau ban da sana'a nan da wata shida ina son zo mai sana'a to ya za a yi in kai ga wannan matsayi zan je wajen wani ya koya min kaza ko wajen wance ta koya min kaza manufa kenan yau ina da sana'a iri kaza amma ina so sana'a ta bunƙasa ta kai kaza daga nan zuwa shekara ɗaya to na san inda nake na san inda za ni to ya zan yi in je ina bukata kyautata kaza in iya kaza da sauransu yanzu ga kunan mata fululu yanzu haka inda muna so yanzu a ƙarƙashin mss mu ce muna son a yi snacks da drinks na fita kunya na fita kunya ba ta gaje ta gaje ta ware ta ware ba na fita kunya snacks na fita kunya watakila yanzu idan da za a ce a samu mata cikinku da za su iya snacks iri-iri guda ashirin gina ba za mu samu ba nan daban-daban-daban guda ashirin banda na gargajiya banda na kiya banda kuwa banda alkaki don wanda na gargajiya ne mun taso dumin gaya mun hayi naku na zamani haka nan da za mu ce a yi mana drinks kala talatin drinks din nan ba wanda za a je a siyo a kasuwa flavor a sa ba drinks local drinks guda talatin saboda shi ne kawai za mu gayyato mutane daga nijar da cari da kamar ba za mu ji kunya ba su yaba su ce a shaidai a najeriya akwai wanda suka iya haɗa abubuwa tsakani da allah in ana irin wannan sana'o'in ba za a samu alheri ba cikin al'umma to a tsara manufa na biyu a tara jari a yi tsururi ko me aka samu a ɗan rage wani abu kara kashe duka ta haka ake tara jari a rika ɗan ƙoƙarin ragewa ana ajewa ana ajewa ana ɗan tattalawa ana ɗan tananawa har ya zama ya ɗan yi kauri a fara wani abu wanda yake koyan kafinta ko yake koyan walda ko yake koyan kanikanci ai nan gaba yana sa ran ya samu abin da zai aiki da shi to rika dan tattarawa yana sayan dan sufana yau gobe ya dai sai dan kaza haka dai haka dai na uku mutum ya nemi sana'ar da ya kware in bai kware ko dai bai koyi wanda yake ganin za ta mai saukin koyo wanda kuma ake bukatan ta inda yake dan ka shiga sana'ar da ba a bukatan ta inda kake sai kai ta wahala kai ta wahala baka samu komai ba domin ba wanda ke son wannan sana'a din na hudu ka yi amfani da lokacinka yadda ya dace gaba ɗaya rayuwarka in ka duba lokaci ne da ƙatu kalbin mar'i ƙa'ilatun lahu innal hayata da ƙa'ikun wasawan gaba ɗaya buga wanda zuciyarka take ɗalɗal da zuciyarka heartbeat ɗinka ce maka yake rayuwa gaba ɗaya mintuna ne da sakan-sakan ba haka agogo yake ba ɗal ba haka ba ne to ba haka zuciyarka take ba duk buga da ta yi ɗaya lokacinka ne ya tafi ka amfani da lokacinka cikin aikin alkhairi kar ka aikata abin da zai zo maka na dama a lahira ka je kana amfani da lokacinka da bai dace ba na biyar bambance kai daga sana'a ya zama kai daban na sana'a ka daban wannan ita ce babban matsalar malam bahaushe mai ban haushi dama ya saba ba da haushi wai shi shi ne sana'a sana'ar ita ce shi yanzu ni kun ganni nan ban da shago ban da kiosk saboda haka duk lokacin da aka ce min babu siga daga na zan ciro kuɗi in bada ba a shana daga na zan ciro kuɗi in bada daga ɗan albashina ba kaza ba kaza amma yau in na buɗe shago in aka ce ba siga sai in manta ni ya kamata in sayo yanzu sai in ɗora nauyin akan shago sai in ci je shago inda ana ba naira ashirin ne sai in ci a karɓo a ɗauko mana naira hamsin ba magi inda yana ba naira goma ne a sayo magi yanzu ci a ɗauki naira talatin ba kuma zan maida wa shago kuɗinsa ba wai ni ne shagon shagon shi ne ni bayan ƙanƙanin lokaci shago ya yi rawarawa ya yi warawara babu komai haka kuke kumata ko sana'o'inku idan baki sai da omo daga ɗan abin da yake tattalawa ne za ki aika a siyo in mijinki bai da hali amma yau kina sai da omo sai ki ɗauki omo naira ashirin talatin a wanke a wanke wanke ba za ki maida wa omo wannan sana'ar omon kuɗin shi ba a ƙarshe mai zai faru sai jari ya karye sai ya ce an sa mashi hannu kai ka sa ma kanka hannu da kafa ba dole mutum ya rika tsururi yana tana da lissafi ba wani mutumin ibo kabilar ibo da za ka saya abu a wurin shi bai lissafi ba amma ba haushe ka je shago ko ina ko kantin kwari ko kasuwar sabon gari ko kasuwar gurmi ka je ka tambaye su yau cinikin nawa kai alaga mata malam ba zai tantance maka ba a cikin wannan cinikin da ka yi me riba me faduwa bai sani ba kai bari in gaya muku shekara tara da ya wuce akwai wani bita da aka shirya wata bita da aka shirya a Kano muka je muka gabatar da bayani akai da ake lissafin kudaden kasuwanci dukkan 'yan kasuwan nan manya na kano kakam gaba ɗayansu da ke wannan taron a wannan rana a mobile house sun tabbatar mani da nake bayani a kai da ake lissafin faduwa da riba dukkansu sun yadda cewa gaba ɗaya ba sa lissafi daidai mutum ya siyo kaya naira goma ya ba da kudin da ko naira ɗaya naira goma sha ɗaya kenan ko da ya zo wani ya zo siya bayan kwana bakwai sai wani ya zo siya naira goma sha biyar ya ci riban nawa naira hudu ko uku naira hudu amma da gaske riba naira hudu ya ci kafin ya sai da kayan nan ya yi zaman shago na kwana bakwai kafin a saya shi wannan zaman da ya yi na banza ne bai kamata ya cire mu kanshi albashi a cikin wannan naira goma sha hudun ba a naira sha biyar din ba bai ci abinci ba a cikin kwana bakwan nan bai buga waya ba a cikin kwana bakwan nan bai ga wani almajiri ya bashi shi sadakan naira ɗaya ba duk a cikin kayan shagon amma wani ya tashi sai ya ci riba naira hudu ina ruwan galahanga turaren maji la ilaha illallah to sai abu na karshe a cikin waɗannan abubuwan lura ɗin shine mutum zama mai kana'a mai wadatar zuci domin arziki ba cikin yawan abin da ka mallaka ba ne arziki na cikin wadatar zuci ne haka hadisi hasanun ya zo wanda mukubil ibn hadi alwazi iya hassana wadata tana cikin abin da zuciyarka ta kudurce na wadata ba yawan arziki ba wani na da yawan arziki amma in naira goman ka ta biyo ta hannun shi yana so ya baka tare rike daya saboda ba wadata to wadata zuci kana'a kenan lalle ne zamanto muna da kana'a duk wata shuba da mutum zai kawo na me yasa ba zai sana'a ba wannan yaudaran kai ne babu dalili akan wannan na kawo yannan shubohin na rurusa su saboda haka a ƙarshen ƙarshen yan uwa ina so in gaya mana wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in rufe da shi ma'aikin Allah je kana gaba kawai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce A atani jibrilu fa qala ya muhammadu ish ma shi shi'ita fa innaka mayyitun wa habib man shi shi'ita fa innaka mufariquhu wa amal ma shi'ita fa innaka mujza bih wa alam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil laili. wa izzuhu istighna'uhu anin nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika jibril ya zo mani yace mani ya kai muhammad ka rayu yadda kaso ka rayu ko na lokacin nawa ne kaso amma ka sani zaka mutu saboda haka din rayuwar da kai sai ka mutu kaso wanda duk kake so in kaga dama kake wanda zaka ki wa wanda kake son sai ka rabu da shi wata rana kai aiki abin da ka so ma ka je ka aikata amma ka sani za a saka maka a ranar kiyama kuma ka sani ka sani girman mumini matsayin mumini a wajen Allah shine kiyamu laila cikin dare izzar sabuwa ya nan duniya ya zama ba wanda zai rena shi ko wulakanta shi shine ya zama ya kama kan shi bai neman kowa ya bashi komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ce kad aflaha man aslama wa ruzika kafafa wa kanna ma bima atahu hakika ya samu babban rabu. wanda ya mika wuya ga Allah ya musulunta ya bada kansa ga Allah ya bi umarnin Allah sau da kafa Allah kuma ya azurta ta dan abin da yake bukata ya ci a duniya ya tsare ma kansa da lura rayuwa kuma Allah ya sa mai wadatan zuci bai gane gane a can gaba don haka yan uwa mu sani duk da'awar da ba dawa za a yi dawa kuma ba za a damu ba saboda haka ya rage namu a yau kowa ya tashi ya tunanin me zai koya na sana'a me zai yi domin ya dogaro da kansa ina roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka baki da Allah ya ba mu ikon gyara al'amuranmu Allah ya azurta mu da halas nisantar da mu daga haram ya nisantar da haram daga gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a ilimin mu ya sa albarka a ayyukan mu Allah ya sa albarka a lokacinmu da rayuwarmu Allah ya sa albarka cikin wannan taro da duk sauran tarurruka irin wannan da ake yi wanda aka yi da wanda ake yi da wanda za a yi nan gaba Allah tabaraka wata'ala ya sa ilimin mai zama mai amfani ya ba mu ikon aiki da ilimin mu Allah ya tsare mu daga ilimin da bai da amfani ilimin zai zama hujja a kan mu maimakon hujja a gare mu Allah ya sa ilimin mai zama hujja ce gare mu a nan duniya da lahira ina godiya ga 'yan uwa jagororin MSS na jihar kaduna waɗanda suka shirya wannan ibc dama aikinsu ne suna yi mu ma mun taso mun ga suna yi ne allah ya saka mu na farkon da na yanzu don nan gaba alkhairi kuma wajibin mu a matsayin mu na wanda muka zo don mu halarci wannan shine mu gode musu babban godiya za mu musu shine darussan da mu koya gaba ɗaya a cikin kwanakin zami a nan mu je mu ɗabbaka su don ta haka ne al'umma ke ci gaba kuma ta haka ne in an zo baɗi in Allah ya kai mu da rai lafiya ayyuka za su rugu don maimakon a maimaita wannan sai a ƙara wasu sabbi domin kullum ayyukan ƙaruwa suke Allah ta'ala ya samu albarka baki daya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh at-takbir at-takbir